assalamu alaikum wa rahmatullahi fatan alheri ga musulmi baki ɗaya na duniya ma <clears throat> eh, za na ɗan tahi a gulguje basu abubuwan da ke faruwa a nan ƙasa ta ta niger eh, kwanaki na yi jawabi ina ga wanga ne zai zama na biyu wanda wanda zan ƙara yi muwa da yawa sun yi ta faruwa wanda nake ganin lalle ya cancanta a ce an maida masu raddi ko ko an gaya masa gaskiya akwai wanda za na fara da 'yan uwana 'yan najeriya za na fara tunda farko su ne wanda suka ɗauki jagaban abin wasu da sunan ƙungiyar yawo wasu kuma a'adar raɗin kansu wanda suna ganin kamai kawai haka ya cancanta a kawo ma nijar yaƙi dalilin an yi kudeta alhali kau ba gare mu haro ba kuma ban ce ya tsaya kanmu ba ya tsaya wannan shi na ƙarshe a cikin duniya akwai wani tsohon soji da ake ce ma ɗan leti ko ɗan balki kwamandan tunda kamar yadda na saba haɗi diya yadda na ji wani soja ko tsohon soja ya magana to ya kamata kuma a samu wani soja ko tsohon soja kuma ya ba shi amsa shi wannan ɗan leti kwamandan yana ji inda kasar da aka ta san incin ta ce yadda ya kamata to shi wannan ɗan leti kwamandan ya kamata a ce an kama shi an tsaida shi e dangane da wallafa asirin ƙasar najeriya adadin sozawan da ke gare ta amma da yake na ji ana ce mashi kwamandan ashe dan bayan bincike ba kwamandan kin bane ba ya yarda ne yana da gala ta premier class a can kasar najeriya ana ce mata laskofa to daga baya dai dudun wanda ya yi sai kuma na gano da cewa ma ba mutum ne ba kamar hakan ga mai cikakken hankali watakila yana ji yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi rita wanda ke rasa fanshon eh, kinsu kenan dole kenan ya kasance mai zangai don saboda watakila a saurare shi akwai abin da ake ce ma kare defense sirrin na na tsaro na ƙasa ba ka zuwa ga duniya kowa na jin ka kana wallafa adadin yawan sozanku na najeriya ya kamata a ce a tsaida shi ko da mahakwaci ne a samu mahakwaci a cikin najeriya daidai da hankalin shi wanda zai tsaida mashi ruwan biya sannan amsa ta biyu da za ni bashi ita ce kana cewa sojin niger mu dubu goma ne ko ku dubu sha ɗaya ka rike sirrin da ka sani na Nijeriya amma ba wani sirrin da ka sani ba su kan harkar Nijar kuma ba za ka taɓa sanin shi ba saboda mu 'yan Nijar mun san darajar ƙasar mu mun san menene ake ce ma secret defense kuma ina fatan rashin hankalin da na gano gare ka ka yi kokari ka je ka samu wani dokta ya je ya diba kwakwalwarka a hauda ka basu kan maganinka sannan akwai jibril zakara shi ma a cikin kafofin hausa ya yi bayani Eh, murya amurka ce yana ji ko eh, abuga ce ko bbc ce da sahi yana cewa a ai kamar farmakin da ake son a kai ma nijar a'a ba 'yan nijar ba ne ake son a kai ma wannan farmakin a ai sojojin da suka yi juyin mulki ne ake son wannan abin ga a kai ma wannan farmakin yana ji shi ma watakila yana cikin kwana ne kamar yadda 'yan uwan nasu shugabannin su da daga cikin najeriya ina ganin ana wani taro hakan ga sai ga suna kwana tana shi ma daga cikin irin wannan kwanan ne halka ake mai tambaya ake bada ya za a yi ka ce wai abin da hankali bai ɗuka ka ce wai a'a ba Nijar ba ce za a kawo yaƙi ba a'a sojojin da suka yi juyin mulki ne za a kawo yaƙi ya za ka cewa ka yi kirari ka ce wai a'a baban ne za ka kai mu yaƙi kuɗiya da jikoki abin bai shahe ku ba kaga abin da hankali ne bai ɗauka? ya wanda ke ciyar da ni da ni da ƙannena hada uwayen mu mata ka ɗauki lasifika ka yi shela da sunan sai yawo ka ce a kuwa ba ku ba ne za na kai ma yaƙi ba matan nan nashi da ɗaya da jikoki ba a'a ba ku ba ne ba baban kuwa nan da ya haiku shi ne za na kai ma yaƙi ka tsaya ka yi nazari abin da hankali bai ɗauka kenan ba za mu taɓa yarda ba akwai professor abdulaziz abdulaziz shi ma yana jawabi yana cewa najeriya tana magana ne da sunan ecowas Munyar tana magana da sunan ecos ai mutum ba ya ce ma ta yi gara mai can na wuta ka haɗa kawai don saboda ƙungiya ce ta ku ta shugabanni don saboda kai ke jagorancinta kawai sun ce ma je ga ramin wuta can ka je ka hada kawai sai ka je wu ka tsunduma saboda daga tunanin ka sun kawo ma doki ba wani doki da za su kawo ma yana wannan kawai sha ta faɗi ce kuma na lura da da yawa daga cikin al'umma na arewacin najeriya ko nan mu kan kanmu ma nan bangare yan niger amma da yake na lura da yawa yan niger sun fahimci me yasi da yawo saboda yan siyasa nan da kuke gani suna amfani da jahilcin al'umma suna masa mulkin mallaka suna masa mulkin mallaka ita sai da da kuke gani eh, ita kan kanta sai da suwa ma suka kirkiro ta suwa ma suka kirkiro ta wanda bai sani bai sani ita kan kanta sai da wanda suka kirkiro ta zawa ne yana ji cikin zawa da suka kirkiro sai da yawon eh, ekowaskin wanda suka kirkiro ta yakubu gawan kawai yana yi shi kadai kingi Eh, wanda ke da rai akwai shi general yakubu gawon akwai general sani eh, eh, yakubu gawon shugaban kasar najeriya ga lokacin akwai general sani kunce shugaban kasar niger a lokacin akwai musa traore general musa traore shugaban kasar mali a lokacin akwai colonel yadema shugaban musa traore shugaban kasar mali akwai colonel yadema shugaban kasar togo akwai Hudu Ahmed ko Hud da ake ce mashi kwal shi ma na Moritani tun daga wancan lokacin Moritani tana cike daga baya ne ita Moritani ta hita daga cikin okwas su suka kirkiro su da sannan hula da ke cikin su ba wani yawa gare su ba kamar Ufeto Banyi shugaban kasar eh, eh, Ivory Coast Cote d'Ivoire kuma da suka kirkiro ta sun kirkiro ta ne domin tattalin arzikin Ƙasashen su mambobin nasu kamar yadda sunan nata yake ni sai diyawo da faransanci communauté économique des états de l'afrique de l'ouest wata kungiya ce eh, ta tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma abinda ma fasarar nata take ni ba ta da alaka wani abu na cewa na sa takunkumi ko ma wani iri ne ko na tattalin arzikin ƙasa ko na rihe iyaka ko koma hannu yaƙi da mutane ke ta gazaki yanzu babu shi cikin tsarin kundin eh, eh, Ecos eh, na cdao babu shi wannan za sun kudurorin da ke da kwai na kundin wannan sidiyawo shine ya ne zami mu haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nan namu mu goma sha shida ya ne zami mu kama mu juna bisa kan harkaci na kiya tsakanin ƙasashen ya ne zami in ɗaya daga cikin ƙasanmu kasashen mambobin wannan na siriya na ecowas in ɗaya a tattalin arzikinta ya ƙasa ya ne zami mu tado ya ne zami mu hidda wasu hanyoyi na sufuri na sufuri eh, tsakanin wannan kasashen namu abubuwan da ta kumsa kenan kawai amma yanzu wasu sun zo sun rike ta sun maida ta kungiya ta kai yaƙi falilai alhamdu an ana zamantakiya da juna in wata matsala ta shahi wata ƙasa ana iya a kai mata doki a kashe wutai saboda na ji ɗaya daga cikin eh, mutanen nan kamar jibril eh, zakari eh, cikin dan najeriya ne cikin ina ji majalisa ma yake ta najeriya yana cewa a ah, ai yawo ta taba zuwa ta taba kai yaƙi wajaje kala-kala kuma an ci nasara irin irin salon tsarin da aka yi ta tahiya ga wannan lokacin ba ma ɗaya yake ba akwai bambanci saboda hakika in kaga wata masiha ta shahi eh dan uwanka kai kokari wannan wutar ka zo kashe ga wannan lokacin sidiyawo ta yi kokari liberia da sidiyawo ta tahi liberia ga wannan lokacin liberia ta shiga yakin basasa suna kashe junansu ne kowa makami gare kowa bindiga ke gare shi tura suka sa masu wannan wutai kuma tura suka koma gehe guda suna kallon su saboda su tura gurin su sai sun samu ku tashi hankali sannan su zo su ibi arzikin da suke so a cikin kasar ku liberia tana kunshe da arziki kala kala kan zinari kan diamond kan petrol ita ma ba abun da ba ta da suka sa masu wannan yakin basasa kowa bunda gare da ka game da dan uwanka kawai halbe shi kake ga wannan lokacin sai su mutanen ecos mafi akasari su zama ke mulki ga wannan lokacin sai suka ɗauki udiri bari a je waccan wuta a je a kashe ta sai aka je mission da interposition mission ce ecos ta je ta shiga tsakani ta shiga tsakani ka ta kawo kwanciyar hankali yakin basasa ban yake da kudeta haka sai raleon su ma suka shiga yakin basasa sidiya ta je ta kai wannan doki ta shiga tsakanin wanda ke yakin kowa kashe juna yake ba ɗaya ba ne ba yakin liberia yakin sierra leone ba ɗaya ba yake ba sannan ita kuma gambia wata masiha ce saboda shi shugaban gambia ga wannan lokacin yana ada da tura tura sun rasa yadda za su yi da shi saboda su duk wanda baya ya baya bin umarninsu to shi makiyinsu ne har abadan lashe duniya ta abin bawan allah nan ya mulkin gambia salamun salamun shi ya yi niya kuma ya tsara ya tsara zaɓe ya ce eh, me yake da suna eh, seni ta kasai eh, hukuma da ke tsara zaɓe ta ce ga wanda ya ce bai ce umfin ba tun kahin ma eh kolin kotu mai zartar da ga wanda ya ci da ya bayani su wanda suka ci ga wannan lokacin sa da ma baro yake kowaye kawai sai suka fara haɗin a kama a kama ya jami a kama mutanen shi ya kashe mutane ya menene muhawarin wannan rikicin kenan maharo na likicin ita kuma har kasai eh, har yawo da mutanen najeriya ne ina ji da gane sojojinsu da wanga suka je suka tsare suka yi mai zobe saboda ita gambiya tana ma cikin ba ta iyaka da kowa sai senegal suka mata zobi kuma yaya jami da yake mutum mai kishin ƙasa ne mai kishin al'ummar ƙasar shi ya ce bai kai sai da haka ba alfa kwandi ga wannan lokacin shugaban ƙasar gine eh, konakari eh, ya zo ya lallaɓe shi ya ce kakkayar ra'ayi wannan zo ba zai ya ce ya lamunta ya ce kawai zai tahe shi zai barin ƙasa amma son gani da yake shi mai kishi ne salon ma ba iri ɗaya bane ba sannan ita sai da yawan matsalar da take ciki horon shi ce kenan ke zuguta saboda ku Kin yin kasashe wanda ingila ta mulkin mallaka ba ku san menene horon shi ba Me ɗaki shi sai inda ɗakin shi ke mashi ruwa ku zo ku tambayi kasashen da horon shi ta mulkin mallaka ku gani cikin wannan kasashen in kuna nuna wani abu wanda ga yanar faransa wanda ta bari a cikin musamman ma a nan niyyar babu wani abu ɗaya wata ma'aikata ɗaya da za mu nunawa da za mu ci ga ta na horon shi ta bar mu gado hatta gidajen da ke da ko wanda nasaru suka zamana haya ce muke a cikin tsarin da muke ta hayan cikin mulkin mallaka muke haya ce muke biyan horon shi idan ba ku sani ba ku sani ku 'yan najeriya ko kokin yin kasashen ita horon shi tana zugo kasashe ne tana ganin ita najeriya ita ce babban kasa a cikin afirka mai karfi mai fada ji aka zugo ta yanzu da yake eh, eh, sun dan gane eh, mutanen najeriya an yi sun fahimta abin da ke na ga sun kwanta sun yi lu amma shi shugaban kasai cote d'ivoire alasan watara har yanzu yana ta kirari dole sai an zo an kama nijar yaƙi dole sai an ka tunda ana ƙara wannan renon kin na biyu tattauna na biyu da suka yi yana zuwa kashe shi sai ya ce yaƙi wannan sai an kawo shi har ya kira shugaban hafsan sojoji na ƙasan shi ya ba shi umarni ya zo ya yi ƙoƙari ya mashi falon yadda za a yi a zo a kawo ma Nijar yaƙi declaration da gare ita ce ka zo kawai ka bayyana aniyar ka karara za ka kawo ma wata ƙasa yaƙi duk ya taka wasu dokoki duk da ka sani na duniya kuma da sunan demokarasi demokarasi a cikin kasashen afirka miye ta kawo mutane demokarasi da suke cewa suke ta kulu na ayi demokarasi wani abu ne salo na mulki na ƙasa kuma ana yin shi ne don ƙasa don 'yan ƙasa domin 'yan ƙasa da yawa da ke karyar mulki demokarati suke yi kuma dole a duniya dole demokarati ai ba ita kaɗai ba ce wadda za ta kasance eh, salon mulki wanda za a mulki al'umma ko a mulki ƙasa akwai mulkin gurguzu akwai socialism akwai kwamnisanci kowace ƙasa tana iya zaɓin irin salon mulkin da take so ta girkar da shi a cikin ƙasanta ba a cila samu ta a ce sai mulkin kaza ko manasanci in kuka diba a duniya duk ƙasashen da ke mulkin kwasamanci ƙasashe ne wanda talakansu suna jin daɗi talakansu ba ka iya gane wanga mai arziki ne ba ka iya gane wanga talaka ne mulkin gurguzu ga misali nan kadafi ai mulkin demokrasi ce yi ai soja ne duk ƙasashen ma da kun kuka lura da suka ci ma gaba ko ko aka aza su su kan turba wadda eh, ta tahi mafi akasari a nan afirka za a ganin su zane suka aza ta basa kan wannan tafarkin na san ƙasarsu na san 'yan ƙasarsu paul gagame na rwanda zancen da muke kolonel ne na soji yanzu ba wanda baya san ya je can wurin albashir soji ne egypt soji ne duk kasashen nan ga nan algeria in baka taba yin soji ba sai raka yi mulkin su duk kasashen nan da kuka sani wanda suka rike kasa aka ji daɗin su mafi akasari aka zamana lahiya general sani abacha lokacin da yana mulki a nigeria shuru sata ta gagara shuru ba mai ɗaga kai ya zo ya mutane hoshi ka hanya kana gane baka da wayo ran nan baka hankali kana bakuntar lahira kenan a rika abin da hankali zai ɗauka duk kasashen da eh, wannan yaki da ko gani kuke son ku kai ba wai nijar kin bace ake nema a akwai wata manufa daban tana nan tahi wanda an Allah ya sa kun gane watakila abin sai ya tsaya nan muna hatan Allah ya sa abin ya tsaya nan amma duk kasashen da kuka sani wanda eh, faransa Eh, tana da wani entere kinta wanda ba ta samuri sai da aka yi ciya-ciya da ita ƙasar wanda ba kori horon shi ta yi ba wani ya zo ya ce don mi ƙara ma ta kai horon shi kotun duniya wani ya zo ce don mi yanzu faransa kin baya take kokarin ba ta kuma da hudata da ita da rwanda ba saboda mutanen rwanda yakin ba sasa suka sa musu suka kashe firizidankin ƙasai shari'a har yanzu ana na ana ta yi suka halbuki jirgin shi ya wace ya mutu muharin ƙasar ta shiga cikin yakin basasa gaba ɗaya don su cimma gurinsu Cote d'Ivoire lokacin da Laurent gabo yana samun mulki ai ya gwada aniyar shi ce ta zai yanke hudda shi da shi da da shi da Faranshi yace duk ma'aikatan da ke da kwai na Faranshi Cote ba ta cin gajiyarsu duk abin da ake noma a ciki wanda ake doka kai ran ya ce nan gaba nan cikin Cote za a tsaya a gyara shi a sarrafa shi mai saye ya zo ya sayi don saboda ƙasar ivoirian eh, ƙasar cote d'ivoire ivory coast su ci gaje abu maharon horon shi ta sami shi wannan turbul ta sami shi tashi hankali ya ce to shi ma ba ya sabka har wannan yaƙi ya zo ya a ciki abin da ke da eh, kan kamfani kan ne wanda ke da kwai ma'aikatu masana'antu wanda ke da kwai a cikin cote d'ivoire ivory coast zancen da nake muku fiye da ma'aikata da kamfani 700 ke da kwai shi yasa ai shi da kuke ganin naji shi ma profesa Eh, professor abdulaziz abdulaziz ne yana na najeriya yana cewa ai ko kwadiwar ma ai sai yawo eh, ta ji ta sauke loran bago ba ka da labari loran bago kasar faransa ta sauke shi da karhin tsiya da karhin tsiya ta sauke shi yanda kaga sun kama kadafi sun mika shi ga yan libya aka kashe shi to haka nan ne suka zo su kama loran bagabo a cikin a cikin fada shi ta shugaban kasa suka mika shi ga yan kasar kwadiwar d'Ivoire yanda kaga sun mu kadafi kasar Faransa suka kama eh, kadafi suka mika ga yan Libya a kashe shi shi Laurent Gbagbo Allah ya mai ya mai sa yana da kinyin kwanaki gaba wanda suka kama shi kin yan Cote d'Ivoire kin yan uwan nashi yace da Allah ka kashe ni ka kashe ni eh, tarihi dai yana nan ya sa ba su kashe shi ba aka zo aka mika shi ga kotun duniya kuma ga ya aka zo aka riba aka ce baya da wannan lahi aka sako shi masu lahin suna nan suna ikon kasai duka shi ne ba na abu ba kuma cikin wannan yakin ina mai gaya muku e eh, manuhar faransa da ba ku nan ga gane ta manuhar faransa ce a cikin wannan yakin an koro ta daga mali an koro ta daga burkina an kore ta ma daga gine konakiri saboda kasan mali can aka yanke horon shi aka yanke ta aka sa wuka aka yanke sannan sai aka zo burkina aka zo aka yi zaman eh, kukanta zaman makoki kun san ana kuka mu taya mata aka yi zaman makokinta nan sannan yanzu nan Niger mu kuma bi iznillah nan kuma mu za mu yin basatta nan za mu basatta zan za mu anteran ta za mu ta mulkin mallaka ya kare ya kare ya kare ba abin da muke cin gaje shi Niger abin da nake son in kwatanta muku Niger an saida ta ne kwata-kwata Niger ko ko an ma ba a saida ta kwata-kwata an bada ta jingina kwata-kwata an bada ta jingina ga turawa ba ku isa nan cikin yanayin da Niger take ba ku isa nan cikin yanayin da 'yan Niger suke saboda ba Niger kin kuke da zama ba dukkan kingin kasashen an saida ta an bada ta jingina duk turawan da kuka sani gaba daya na Europe gaba daya suna cikin Niger kuma suna da su zawan shi salon ne da ya taho na za a maida mu ƙasa kamar kongo abin da ya sa zan dan bako wanga abin ku gane saboda na ga da yawa daga cikin masana dattijawa e, na najeriya da malamanku na najeriya da eh, sanushi lamidu eh, tsohon sarkin kano allah ƙara jan zamanin ka na ga sun fahimta sun gano da gauga menene ake ne to za a maida mu ƙasa kamar kongo mu nijar kongo in kuka je tun 1961 turawa na duniya baki ɗaya suke cikin kwango dalilin arzikinta wai suna ƙoƙarin su kawo kwanciyar hankali yanzu ya ƙi samuwa shekara hamsin da uku saboda in kwanciyar hankali ya zo daina swata arzikin ƙasar kwango za a yi to haka aka so a mai da nijar in ba ku sani ba ku sani saboda ku tambaya masana eh, tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya sun itafaki arzikin da ke da kwai da kwango da da niger su kaɗai in aka sarrafa su aka ce suna juya duniya in ba ku sani ba ku sani yakin da ake nan gayi tura faransha da ke gaba take turo su da yawo da kin wasu ƙasashe da su gani ba kun ji manufarsa ta ɗaya kan niger ta kubce masu saboda arzikin da ke da kwai a ƙasa babu wani gajiya da muke babu wani unwani da muke ci ko musu kala zarat babu shi an jingina da Nijar babu shi Mun manhas kenan tahara kenan yanzu tunda duk lokacin da suka ga wanda za ya zo ya kama garigan mulkin ƙasar da suka yi mu mulkin mallaka ba mutum bane wanda za ya bi ra'ayinsu ba ba zai zama amshin dan amshin shatarsu ba to wannan mutumin sai sai matsalishe da za a za yake da suna za su sama ƙasarka eh, ko su hallaka ko su sama ƙasarka tashi hankali saboda cikin tashi hankali ne kadai ake iya kwalkwalar arzikin wata ƙasa kun in ba ku sani ba ku sani sannan manufa ta biyu ita ce shi ba yahude da nasara har abada lillahi sai soyayyo matanadi ba za ya taba yarda musuluncin nan da yake ganin yana watsuwa hankalin tashi yake ya zauna in an bi tanan ne sai a bi tanan saboda yakin da suke kaya don su cimma unhwanin su in suka bu suka sa muku yaki don su ci arzikin in ko ga arzikin kasar in suka ga abin ya gagara yan sai a zo a dawo ta musulunci suwa za suwa ne za a gama yaki ta wannan hanyar ko su gama ko yakin kabilanci ɗaya daga cikin biyu wannan ya ne za a yi su sa ta wannan ta kabilanci ko ta addini saboda mu mu ta Nijar yakin kabilanci ba yiwa saboda kabila goma ke gare mu wannan kabilan goma kaf mun ya mutsa da juna kakaf kowa ya aure kowa in ka taba kabila daya ka taba kabila tarakin ne gaba daya bahaushe ya auri bazabarmi bazabarmi ya auri buzu buzu eh, eh, ya auri eh, babarbare batubi ya auri babarbare balarabe ya auri buzu duk mun zo duk mun ce duka mun game ba falatani ya auri kowa da kowa babu nasara cin ba wata nasara da mutum za ci bisa kan harka ka samu mai yakin kabilanci duk mun auri juna mun zama yan uwan juna kenan yakin da ake samu shine na a gama mu hada bisa kan arziki ita faransa ko ko a'a yaki na addini shi wannan tana iya gama mu wannan hadan yaki na addini idan suka bi suka bi duk wannan hanyoyin ba su cimma nasara ba to eh, daɗa sai su dawo bangaren kamar Uh, musulunci ya ne za a yi a tarwatsa a musuluncin ya haɓaka ya ne za a yi a rabo ta nan wajajen a gama ɗan shi'a da ɗan izala ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan ɗariƙa da ɗan da waye kai dai yakin sai ya dawo ta wannan ɓangaren ku ta cin junan ku yanda a samu a samu ta galaba eh, basa kan ku a ta kwasa arziki kuma in kuna son gane duk ƙasashen da suka haɓako Eh, suka taso saboda duk kasashen da eh, eh, tura suka kai ma yaki za a kasashe ne wanda kamar su ba ruwansu da wani zancen mi demokrasi ta ce suna suna diba ne a mi addinin sai ya ce mi al'ada sai ya ce ya daidai da wannan abun to ku diba ku gani duk kasashen da aka kai ma yaƙi na musulunci kun ga dai akwai akwai ƙasar yemen ƙasar yemen aka zo aka gama ta da yaƙi da ita da kasar arabi saudit musulmi su kashe musulmi dukkan kuma don cimma wata manuhawa sun wata manaha aka wannan a mun kama maku ku kasashen uh, maka gashi abin da ke faruwa saboda on ga mutanen yemen mutane ne wanda ke da alaka da, da su da iran kaza kaza kaza yan shi'a ne kun ga wannan kasa aka tarwatsa ta tun musulman da ke da kwai saboda manahon gama yakin ba wani abu ne musulmi su kama shan musulmi manahon wannan yakin da duk ku tambaya ku ji yemen irin malaman da aka kashe a cikin yemen sannan ku riba ku gani afghanistan duk wani malami da kuka sani da ke da shekara saba'in abin da ya sama haɗari wanda ba ruwan shi ma da hawan mota jaki ne ke hawa ko doki yana rike da wasu littattafai tsohi ko hadasai ko ko ta fataha da wasu malamai da suka bada hayar shekara 200 ko 500 ma da suka wuce wannan malaman saboda an san madoka ilimi ne sai da aka bi su aka kashe in ana kashe malamai aka kashe su ya za a yi ku kingin kasashe na masu riko da addini musulunci ku fahimta da wani abu saboda ba abin da musulunci ya baro duk ilimin da kuka sani na zamani na kimiyya na duniya da na lahira yana cikin alkur'ani yana tare da musulmai kawai mun banzartar da abin ne mu har muke ganin ko su turan suna dukuwa mutane a ciki su tsinta su sara afon ko su yi bincike a ciki su gano su je su yi bincike sai su aiwatar da abin da su gani su kuma su tabbata kuma abin da qur'ani ga gaskiya ne duk wani malami da kuka sani mai ba da mai yin fatawa mai ba da da'awa a afghanistan sai da aka kashe shi sannan ku zo ku diba kasar sudan kasar sudan sai sai suka gano da lokacin nan musar suka sa kai da in kuka lura kasashen afirka musamman ma baka fata suna zuwa ne masara ɗaukar ilimi na masalanci to da suka shige masara sai suka sa mata yahudanci mu 'yan kasashen afirka baka fata sai muka daina zuwa ma masara mu gano akwai yahudanci akwai shuhuba cikin al'amarin eh, ba da ilimi ma na na masalanci a ƙasar masara sai muka dawo ƙasar sudan da muka dawo ƙasar sudan sun gano haka akwai wata laboratoire wadda ke sarrafa chemical kala-kala irin na buskan bangaren lahiya turawa nan suka gano a in aka ga wannan maganin da eh, eh, sudan ta fara buga za a daina shan maganin su saboda yana dauke da wasu duk wasu poison poison wanda ma ba maganiya kenan suci na su tana wajajen za ta kariya wannan laboratuwar kin mai hada maganin ka farmasi sanar kemis islamic aka zo aka yi bambarzanta suka ce ai ana hada kemikal ne wanda ana yan mallaka mulkin mallaka makamin nukiliya kuma yan ta'adda za su samu wannan abun su zo su yi ta nasara ga su kan waye waye aka zo aka tarotsa da wannan laboratoire kin aka raba ma kai kasa bi su wanga suka koma bangaren su daban masu addinin kiristanci wanga suka dawo na wurin bangaren guda masu addinin musulunci duk da haka na gaba ga cin cimma nasara ba kenan kawun musulmi sun haɗa kansu za a yin wani abu sannan kuma yanzu sun zo sun samu ƙasar tashin hankali su dai kashe juna su dai kashe juna sannan kuma idan ka zo ka diba nesa ma ba kusa ba e, bisa kan yakin musulunci da sunan musulunci aka zo aka sa boko harama afirka ta yamma aka zo aka sa boko harama, kak manta ku yan najeriya ɗauke ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya aka riƙa yi na malaman ku. don saboda kun tashi ma da addu'a ku da menene to kuna tsammanin in ba su ci nasara ba ta yakin da suke son su kawo nijar musamman ma ƙasar faransa musamman ma ƙasar faransa da take son ta ci gajiya dole ta ci gaba da cimma saboda sun ce ba su barin nijar suka ce sun ce ba su barin Nijar saboda Nijar da research kin da suka yi research kin da aka yi cikin kasar Nijar research kin da aka yi kasar Nijar research ce wanda su suka yi research ce wanda su suka yi ta kenan ba su yarda wata kasa ta zo ta ci wannan gajiyar research cikin aika kanan suka yi kasar kamar su suka yanke mata cibiya ba su yarda to kenan wannan yakin da ake son kawowa ba wai Nijar kin ake hari ba ana sa a tarwatsa musulunci da ke da kwai a ƙasar najeriya saboda sun kare da sudan sun samu yaƙi kenan yanzu ta arewacin najeriya in kuka lura manya-manyan malaman da ke da kwai a cikin ƙasashen afirka ba ƙawata ba da ke da kwai su kai ina ma kare har cikin ƙasashen Malaraba ana alfahari da yawan malaman da ke da kwai masu bada da fatawa bisa kan musulunci a ƙasar najeriya kenan yanzu tunda an kare da su sudan can ake ɗaukan eh, karatu yanzu kenan an tarwatsa ta ba mai zuwa yanzu kun lura ba mai zuwa sudan da shiga yaƙi wanda ke da kwai ma da sun hito kenan bare yanzu wannan daular da ke da kwai mai mai riko da musulunci da mai alfahari da musulunci saboda mu al'adun Nijar da Najeriya nan wanga bangaren da al'adun mu duk ɗaya ne kenan ba a bari a tarwatsa kenan musulunci ta wannan abin ga billahi laza Allah la ilaha illa huwa malaman nan na Najeriya da kun gane ba ku da wayo wannan ɗaya ɗaya ɗaya da aka fara muku a lokacin boko haramun da yanzu wanga abin da ba ku farga ba saboda can bayanin da na yi harin hara ban ɗago muku wanga zan can ba da sai kun gane shayi ruwa ne Allah ƙara sauƙiya Allah ƙara yi mana magana abin horon shi babu ƙasar da ba a kore ta ba babu ƙasar da ba a kore ta ba ita ce yanzu ta ta cikin ƙasashen da take ta zuba hannun jarin ta da yawa saboda tana da ma'aikatu masana'antu sun kai fiye da ɗari bakwai sun ce Cote ita ma ƙasarsu ce kamar wani wani ce ta ta abuga a cikin Afirka kenan ku hatara abin da nake so da ku yan eh, najeriya eh, da ku zo eh, ku kama a zo a tarwatsa nijar don saboda nasara ya cimma gurin shi ni na so ba tun yau nake wanga hangen ba amma yanzu allah ya bani wata dama ta in shaida maku ko in shaida ma duniya mu zo mu 'yan afirka tsakankaninmu arzikin da ke da kwai cikin kasashenmu na afirka mu zo da mu da mu masu ilimantar da ke da kawai mu gama ƙarhi mu zo mu rika tono ma'adanan da ke da kawai cikin ƙasashenmu da kan mu sarrafa su a cikin ƙasanmu me saye kuma in dan waje ne ka zo ka zo cikin ƙasan mu ka yi ciniki mu sai ma ka ɗauka kawo ka ba mu kuɗi babu wani zancen waye waye ko ko a rika masanyan ma basira musanyan ilimi ai ina jinjina ma Aliko Dangote na Najeriya ai in kuka lura ya zo Nijar ya zo ya fara kawo kamfani na siminti kuma an ba shi lasisi ga majiyar yadda nake ji ba na tabbat yana da lasisi ta basa kan harka rafineri ta taman fetur ta matatan fetur a Nijar. To in har muna da masu hannun jari haka a cikin kasashenmu na Afirka musamman ma ta yamma wanda suna iya zuba hannun jari haka tun da yanzu ka ɗauki ƙasar faransa ba ta da wata ma'aikata ko guda cikin ƙasa in ku ha'an nijar kuna da arzikin da kuke ciya kuna alfahari da irin wannan arziki wanda duniya tana kallon ku tana da yawan al'umma kuna da yawan arziki ku zo ku magama ƙari nijar nigeria a gama ƙarhi da ƙarfe a zo arzikin da kurkurku cikin najeriya ku ya kamata a ce kun fara cin shi bayan 'yan nijar ku 'yan najeriya ku zuba hannun jari in zinariya kuke so akwai ta cikin Nijar diama akwai cikin Nijar phosphate akwai cikin Nijar mercur akwai cikin Nijar kwalbat eh, akwai cikin Nijar kalkar wanda ake yin samanti akwai shi cikin Nijar kai karhe akwai shi cikin Nijar abubuwa nake da kwai farjat gas ba a mazance ba a mazancen shi ma shi dan ba za ku zuwa ba eh, mu da mu da mu irin fasa'ar da ke garin mu zo ku zuba hannun jari a yi sinyan kwantara wanda kenan me da kuɗi gida aka ce da kuɗi gida ƙarhin jari yan nijar ba mu bakin cikin wata ƙasa ta zo ta ci gajiya arziki a cikin ƙasa mu me amman a yi shi wanda kowa ya ci unkwanan abin bai kamata ba ku biya musu kasashen faransa kasashen ingila dama dama ku ingila ma mun ga ta nan ta bar muku abubuwa ta ɗan saka muku mara ku zo Nijar a baku bayani kuna biye eh, Faransa wanda mu muka san yadda muke zama tare da ita ku zo ku zuba hannun jari a cikin Nijar Afirka eh, Afirka du ku zo eh, me yake South Africa ku zo ku zuba hannun jari Egypt ku zo ku zuba hannun jari Sudan ku zo ku zuba hannun jari a Nijar Algeria ku zo ku zuba hannun jari a Nijar su Tunisia ku zo ku zuba hannun jari a Nijar ku zo ku zuba a zo a ebo arziki na ƙasa a cikin Nijar mu ci gajiye kayan mu mu da kan mu gana ku gana mu mu hita zancen turawa ilimin Afirka ya kai mutane ga sanan ma sai mutuwa suke da ilimi a cikin kansu rashin ba su samun tallafi rashin jewanci akasari shugabannin da ke shugabancin kasashen namu eh, amshin karnukan kasashen turan yamma suna da wata suna da wata ne ga ikiran can sun kasa kama ma ikiran yaƙi wai sai dai makamai sun bude yakin <laughs> misali sun bude yakin wai ba su zuwa su kai ma su kai a cikin ikiran su kama mata a ce yaƙi tun da IS tana son ta shiga cikin Europe a sai dai makamai suke ɗuka suna ta kai mata kuma sai da mata ne ake bashi bashi ne ake bata makamai tana ta yaƙi da shekara hamsin nan gaba ikar ba ta gyaruwa ba ta tashi yakin yakin ta'addanci wanga eh, da ya addabi Nijar wanga bangaren na Mali na Burkina na me yake da suna kudi na suka hada kungiyoyi suka zauna su tura suka ce za su zo ma kasashen nan guda biyar eh, su yi maganin ta'addanci wannan yankin ko taro ba su zuba ba ko taro shi ya kawo ga mamaye kasashe kamar su burkina Mali kama jikinmu 'yan afirka muna kama turawan nan duk magana da za su yi ƙarya manahici ba alƙawalin da suke cika babu shi babu alƙawalin da suke cika muku babu shi in suka ce za su ba ku taimako taimako ne za su ba ku a wanda ke ɗaukar eh, lokaci na shekara biyu uku alal misali zai ce za mu ba ku taimako don ku yi maganin yunwa to wannan taimakon miliyar guda ne za mu zuba muku cikin tsawon shekara uku yanzu za mu fara zuba muku miliyan ɗari biyu kenan shekara ta sai mu zuba muku miliyan ɗari hakanan hakanan kuma cikin kuɗinmu ne wanda muke kai ajiya a ƙasar horon shi cikinsu ne ake ba mu taimakon kuma cikinsu ne ake ba mu rance kuma kuɗinmu ne kai ku bari ina jin hankalinku allah ƙara gane da mu wannan abu da muke ciki wannan su da suka ɗauki mulki muna masa fatan alheri muna masa fatan su gane cewa al'ummar Nijar ce ke tare da su wannan shekara ni uku ma da suka ce shekara uku sun yi saurin zartar da cewa shekara uku ta yi kaɗan yanayin da ƙasarmu take cikin Nijar shekara uku ba a yame maido ta kan turba da wanda al'ummar Nijar za su gane komi kyan ta kuyi shekara biyar shekara biyar shekara biyar nigeria ki zo ki kama bi izinallah muna da karhin iranium matsalar da kuke ciki ta wuta wadda kamfanoninku su samu su rika gudana yadda ake so ku zo akwai karhin iranium a niger kuma ku rubuta ku aji ku rubuta ku aji ku rubuta ku aji duk kasashen na wanda suke giyo da Niger sai mun rika ba su wuta wasu za mu ba su kyauta kamar Najeriya bi izinallah wasu kuma za mu sai da musu abin da bai ta karya ba insha Allah wanda kawai za mu ci a rika biyan kuɗi na na na na da suna kuɗi na eh, na na saboda in ko wani karhe da muke doke da wata na antariciyar na gyara duk Allah ya haiku zo ku ta shirme kuna biye ma turawa bi Allah ba najeriya ba kasashen duk da ke gawo da Niger in allah ya rabe Allah sai mun ba ku wuta kuma wannan yanke wutar da waye da rihe boda duk da kuka yi abu ne wanda ke kara mu ƙarfin gwiwa mu tashi mu yi tsaye ga kanmu mu samu yancin kan bisa kan kowane fanni na kasuwanci na noma na kiwo na basa kan harkar wata baki ɗaya. bi Allah rehe bododi ba aka saba ba lokacin mulkin buhari buhari ya rehe boda shi shekara shidda da yana mulki ya rehe shidda wanga mulkin da ya sauka tunubu ya hau yan nijar ba su mutu ba yan nijar ba a ce gasa ana su da yanwa ba balantana ma yanzu ga wanga lokacin allah ƙara ganar da mu baki ɗaya da mu da ku Allah sa ku ƙara hango nesa mai ake ni akwai abubuwa da yawa insha Allah bi izinillah kuma za ni ƙara faɗarkar da ku wasu kan wasu abubuwa da sai kun sha mamaki wannan so za muna muku fatan alheri ku riƙe dam al'ummar Nijar muna tare da ku mu tsinciya ne muke ka guda dan Nijar akwai haƙuri dare da kaji ya miƙe ya tsaya ce bayar da to bi izinillah in ya ce bayar da to bayar da sai dai in kashe shi za kai gaba ɗaya Assalamu alaikum.